Ina karɓar wahayin Allah ba motsawa ba ta yana nan sai na Ali yana gefen sawa'in ya zo annabi ya faɗa kan cinye sai na Ali dab da las. Ina karɓar wahayin Allah ba motsawa ba tashi sai an gama har lokacin da asali sai na Ali kuma yana riƙe da manzo Allah kan cinye sa ba zai iya ajiye sai je ya salla ba wata da'ar aita ta yana rike rana ta faɗi magarma ta kawo aka gama wa'ayi annabi ya gama karɓar sako daga Allah ya watsake farka ya tashi sai ya ce ka san annabi da sallah sai ce aliyu ka koyi sallar la'asar sai ce ya lallahi ban yi ba ai kana cinya ta ba zan iya ajiye kan yi sallah ba sai wanda Allah ce Allah dawo da rana aliyu ya sa har sai rana ta dawo dab da lokacin la'asar sanda sai na ali ya tashi ya jami da shi da manzo Allah suka yi sallah suka idan da la'asa suka gama komai sannan manzo Allah ya da na waya tar rana ta goma sai kowa ya ga wannan mu'jiza kenan hmm. na'am بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة, والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الفاتح الأمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته cikin yardan Allah madaukakin sarki a wannan gajeren jawabi ne ko in ce takaitacciyar sako game da wannan bidiyo da yake yawo na bayanin mu'ujizar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ɗaya daga cikin manyan malamai a Nazif Nazifi Alkarmawi ya karanto wani hadisi daga cikin hadisai da suke tabbatar da mu'jiza na dawo da rana da aka yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan mujiza mujiza ce shahararriya daga cikin mujizoji wanda suka tabbata a cikin tarihin musulunci to amma kuma ya zamto abin izgile ga wanda suke jahilai wanda ba su san wato da yawa daga cikin darajojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba da kuma wa'inda su ba haka bane a'a su babban damuwansu shine yaya da su yi idan sun ji wani magana daga baki yan uwa da farko ina kara ba kowa hakuri matsala musamman abin da ke cikinsa na wannan mu'jiza domin tabbatar da shi a ilmance bincike daga wajen malamai mu ji abin da ilimi ya tabbatar to amma kuma mun yi ta samun saɓani na network da kuma wato matsala na shabaka to muna fatan wato abu mai tsada dama wato samunsa yana da tsada Allah subhanahu ta'ala ya bamu dakewa kuma ya karba wato wannan niyya da muke da shi aka yi kamar yadda yan uwa masu bibiyan mu sun sani cewa matsalar nan da muka ɗauko ta matsala ne sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira rana ta dawo sayyidina ali ya tashi ya sallah ɗaya daga cikin manyan malamai Sheikh Nazifi alkarmawi ya karanta wannan kisan amma lokacin da ya karanta ya kawo shi wajen ya nuna girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasu wayanda ba su da alaka da ilimi ko kuma suke da wani kurji a zuciyarsu ta kin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuma Allah ya jarabce su da ciwon hassada na cewa duk abin da suka ji na gaskiya in ba wa malamin da ke jama'ansu bane ba su yarda da wannan abin ba balle su yi imani da shi suka tasamma wannan maganan ya zamto an mai da shi abin sakawa a saka kalmar dariya akan murya Allah ne sallallahu alaihi wa sallam hatta wasu ma suna nuna cewa wannan ai in dariga ne kaɗai suke karanta wannan kissa wasu kuma suna ganin cewa wannan kissa ce ta shi'a wasu ma suna ce wannan kissa ce da take nuna imamu ali ya fi manzan Allah wal iyazu billah wannan dalilai su suka sa na ga cewa babu makawa ko ana rai ko da fama ko da yayi ne sai mun yi karatu don mu kare wannan ingantaccen labari wanda an rawaice shi daga wajen malamai daban-daban kuma wannan ba abun mamaki bane a ce ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin in faɗi dalilan da yasa wanda suke yawan karyata wannan mu'jizan suke karyatawa da yawa na bibi dalilai dalilan da ya tabbatar min shi ne ba wani abu ne kawai imamu ali da ya zo a cikin kissan nan shi yasa ake karyata wannan kissan cewa da aka yi Imam alaihi salam shine manzan Allah Sallama ya ce Allah ya dawo da rana ranan ta dawo Imam Ali ya tashi sallah to dalilin wannan yasa ake karaita wannan kissan malaman da na bibiya wanda iya bahas ya tabbatar mini tun da kai irinsu alhafiz ibn al-jauzi wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ne wanda shi ma alhafiz ibn ya ce wannan hadisi maudu'i ne ko ya nuna wannan hadisin ba ingantacce bane sai kuma wanda ya zo ya yi amfani da kwakwalwarsa ta hankali ibn taimiyya shine ya rawwaje wannan matsala har wato almajiransa irin su albani suka ɗauki wannan matsalan suke tattauna shi na'am wannan maganar ba maganar baka bane malamai na ahlus sunna wal jama'a sun tafi akan ingancin wannan hadisin kuma daga cikinsu akwai irin al-imam wanda shi ma ya rawaita wannan hadisin a iya sahabban annabi an rawaita a wajen na Aisha an rawaita a wajen sayyidina Abu Huraira an rawaita a na Asma'u bintu Umaysin an rawaita a wajen sahabbai daban-daban an rawaita a wajen sayyidatuna Fatimatu binti Ali radiyallahu ta'ala anha wanda wannan ruwayoyi sun zo su daban-daban amma idan muka duba al imamu Tahawi ya kawo wannan ruwayan ya fitar da shi al-Imam tabarani ya kawo wannan ruwayan ya fitar da shi da isnadai daban-daban al-Imam al-Haythami ya rawaito wannan ruwayan idan muka karanta ruwayan ga yanda yake da larabcin sa saboda haka Sheikh Nazifi al-Karmawi wannan kisan da ya karanto a'a wanda suke karetawa sun sani wanda yake target a cikin kissan Imam Ali ne da gangan aka fake da cewa shek Nazifi Alkarmawi ya saba karanto kissosi na tsarika bari a ƙaryata mu'jizan manzon Allah a ba shek Nazifi ba ne target wanda yake target shine Sayyidina Aliyu sannan kuma wanda aka dawo wa ranan Annabi Muhammadu amma ƴan uwa wannan labarin kissa ce ingantacciya daga wajen malamai kamar yadda mun faɗa yana nan a cikin mojam an rawaito shi a cikin littattafai to da mu kawo ruwayan nan an rawaito shi ga Asma'u umaisu Umays radiyallahu anha ga inda ruwayan yake kalar tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza nazala alaihi alwahyu idan wahayi ya sauka manzan Allah kada yugsha alaihi yakan kusa kamar zai suma fa unzila alaihi yawman wata rana sai aka saukar wa manzan Allah wa huwa fi hijri aliyin yana kwance a kirjin a cikin a kafadar sayyidina aliyu mana annabi yana kan cinya sayyidina aliyu yana kwance la lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu bayan an saukar mai da wahayi sai ya ce sayyidina aliyu sallaita al ya aliyu imam ali kai sallar la'asar? asr faqala la sayyidina ali ya ce a a ya rasulullahi da manzo Allah ya masa haka fada Allah annabi ne fa hero ki Allah farudda alaihi shamsu ko faradda alaihi shamsa Allah ya mayar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da rana hatta sallal asra har sai da sayyidina Ali ya sallal asr qalat sayyidatuna asma'u tace fara'aitu shamsa tala'at ba'da ma gabat hina ruddat hatta sallal asra tace nayi mamaki sai na ga wannan rana din bayan da ta fake sai gashi ta sake bullowa bayan da rana ta faɗi sai ga ranar ta sake kullowa har sai na ali yayi sallar la'asar cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ruwaya yan uwa al-imam al-haythami da ya rawaito sai ke cewa wannan ruwayan sai ce rawahu kulluhu tabarani yanda ka ji wannan ruwaya imam tabarani ya fitar da wannan hadisi bi asani da isnadi wa rijalu ahaduha wa rijalu ahadiha rijali rijalin ɗaya daga cikin ruwayoyin wannan hadisin rijalu sahihi rijalu ne na bukhari da muslim wanda an rauce shi daga ibrahim ibnu hasan kuma shi ma sika ne imam alhaisami yayi bayani ya kawo wannan maganan duk da a cikin al haisami ya kawo maganan fadimatu bintu ali ibn abi talib yake ce amma ni ban san wani abu daga cikin tarihinta ba amma al Haisami, al-Haythami wannan maganar da ya faɗa malamai sun tabbatar da cewa ai Ibn Hibban ya faɗa cikin littafin Afikat Ibn Hajar ma ya inganta ta alhamdulillah <clears throat> Ibn Hajar ya inganta ta shi ma a cikin a takribut tahzib yana cewa Fatimatu binti Ali ibn Abi Talib sika min rabiati wanda ita ma Fatimatu binti Ali ita ma sika ce wato duk da bata bukatan a ce shika ne amma wai tabbacin cewa da shi yace bai sani ba duk da ya kawo ruwayan ya kawo nakalin ingancin sa al-Imam al-Haythami amma al-Hafiz Ibn Hajar yayi idraki ya riskar da wannan maganan ya istidraki mashi al-Hafiz al-Haythami sannan ganan kuma Ibn Hibban shi ma ya tabbatar da wannan magana idan muka kawo wannan ruwayan ruwa ba iya su suka fito da shi ba ruwayan nan kamar yadda kuka ji shi ba labarin kanzon kurege bane ko kirkirar labari a mujiza ne daga cikin mujizozin annabi Muhammadu wanda suka mai da shi abin dariya ko abin yi wa izgili su sani fa cewa suna kan hadari saboda wannan abin ya taba wasa da izgili da kuma mu'jiza wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya yi masa na girmamawa kuma ya zamto karama ga imamu Ali alaihi salam bayan ibn hibban da wannan da aka rawaito yana na cikin manaƙib na imam ali alaihi salam wanda wannan ruwaya na cikin manaƙib na imam ali alaihi salam wanda ɗaya daga cikin manyan malamai din nan ali ibn muhammad ibn muhammad ibn tayyib ibn abi ala aljallabi ko kuma ibn aljallabi al hasan Al-maliki, wanda aka fi sansa ibn almughazili ya kawo shi ma a cikin littafinsa da yi wa suna manaƙibu imam ali ibn abi talib wanda shi wannan malamin barin shi duniya kusan shekara dubu ne babu kaɗan domin ya bar duniya hijira da shekara ɗari hudu da tamanin da uku amma idan muka ɗauko littafinsa za razili ya kawo wannan kissan shi ma ya kawo ruwayan a cikin littafinsa mujalladi na farko shafi na ɗari da hamsin da biyar yana faɗi a hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da ɗaya ya ka akhbarana abu tahir muhammad ibnu ali albay al-baghdadi fima kataba bihi ko fima kutiba bihi ila anna aba ahmad عبيد الله ابن ابي مسلم القبطي البغدادي حدثهم قال حدثنا ابو العباس احمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقده الحافظ الحمداني حدثنا الفضل ابن يوسف الجوفي حدثنا محمد بن عقبه عن محمد بن الحسن عن اون بن عبد الله عن ابيه عن ابي رافع قال كاغا wannan mun karin riwaya daga abi rafi shi kuma yake cewa Raka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala fakiz ali manzon Allah ya kwanta bacci a cinyan imam ali alaihi salam